gaskiya gaskiya ba mu gamsu ba wallahi don muna ganin duk abin da suke yaudara ne na na gwamnati me yasa eh abin da yasa don mutanen nan ba su kai ba su da karfin da za su yayi gwamnati amma amma Alhaji Muhammadu a inda kake ta yaya zaka san wannan shirin sulhun da ake gaskiya ne ko ba gaskiya bane tunda baka ma kusa da inda ake magana din a zan sani mana Alhaji Aliyu saboda abin da yasa zan sani ainihin dan kasa ne kuma na su abin da ake yi na sani kuma sulhun nan ba yau aka fara yin shi ba yau wannan ana ana ana cewa za a yi sulhun na wannan ina ji na uku ko na hudu ne eh mana amma to mai yiwuwa ne kila wannan karan gaskiya ne tunda kaji mutane da yawa shugabannin kasashe wajen guda uku duk sun sa baki ciki kuma gashi na an ce gobe litinin ma za a yi wannan taron da watakila zai sa a sako wannan yaran da aka kama da warware sauran matsaloli to ai wannan yara maganar da ake wannan maganar yaran na mai yaudar ne a jami'a saboda yanzu wannan yara yanzu sun kai wata shida ana cewa za a kawo su ana cewa za a kwato su da da abin su koshin lafiyar su da sauransu yanzu ya kai wata shida kuma ga shi maganar da ake na maganar kasashe chadi da kamaru da su niger da da suka shiga ai ba su fi america ba ba su fi ingila ba ba su fi china ba ba su fi israel ba da suka suka shiga wannan abin suka ce za su sa baki har yanzu sun kama aka suka doka eh, ba ni bayani na halin da kuke ciki a inda kuke yanzu a nan cikin kamaru kun kai kuna wa inda suka gudo daga najeriya nan ai daga najeriya dai ba daga najeriya ba ya gaskiya don za su kai mutum dubu hamsin wanda suka baro da morungala da ƙauyukan da suka kewaye da morungala akalla za su kai dubu hamsin daga suka rarrazu daga cikin kamaru kusuri zuwa su makari su fatakol ba inda ba inda ba Najeriya a wuraren da take gaya masa wa yake kulawa da ku gaskiya ba wani ba wani mai kulawa sai dai duk mutane dai suna cikin halin kakani kai kuma suna cikin wahala gaskiya ba mai kula ba gwamnatin da mata iya ba tana tana kula da yan gudun gidan nan kuna tunanin ku koma gida in Allah ya sa wannan sulhun ya tabbata a gaskiya mun dai aka yi sulhu da yan boko haram nan ba za mu koma saboda wannan yaudara ce saboda suna so su ne da mu ne don kashe jama'a ne akwai wasu tare da kai da zan iya magana da su malam Muhammadu ko kai kaɗai ne kake wurin eh akwai wanda suke nan ba ni wasu mutane daga cikin wanda kuke tare da su in dan ji abin da za su ce su kuma ya zaki hello assalamu alaikum mi sunanka ne Muhammad Mustafa ne to Muhammad Mustafa asalinka daga ina kake ne daga Gamboru ke. daga Gamboru kake ah, tun yaushe kake nan inda kuke kuwa a Kamaru tun daga abin nan aka fara aka kora mu tun daga yanzu zuwa har yanzu muna cikin fatakun ne. To yanzu kun ji labarin an ce in Allah da za a samu watakila a yi sulhun al'amarin nan me ra'ayinku game da wannan magana da kuka ji? Wannan yaudara ne na gwamnati ba da son kungiyar gwamnati Boko Haram din ba ne kawai suna so da suke su yaudare mu kawai wannan maganan yaudara ne. amma yan abin a ce a za a yi sulhu na ai za ku koma gida ko to idan idan idan muka koma gida ya zaman mu yake to ai na zaton an ce an yi sulhu eh, watakila faɗa ya ƙare kenan ko ba haka ba ne eh to a fadan su kan haka ne to abin inda gaskiya ba haka ba ne saboda kafin mu mu fita a mu ma an aka ce mana duk wanda baya tare da boko haram ya fita ya bar garin don gwamnati zai yi zai ɗauka mataki a kansu hmm. haka a kan hakan muka fita kuma gashi bacin da muka fito muka bar dukiyoyinmu da abubuwan da yake mallake mu duka muka bari su suka kwashi ganima gaba ɗaya sannan gwamnati ya ce mu za mu yi sulhu sai ku koma gida to wannan wani magana ne daban wanda hankali ba zai ɗauka ba. kana da labarin iyalinka inda suke eh, kai kaɗai ka zo kana da mata da 'ya'ya da sauransu eh ina mata da 'ya'ya da alhamdulillah muna da iyali da yawa kuna tare da su a nan koko suna wani wuri muna tare da su amma suna suna wani waje daban ne yanzu matan amma duk suna nan lafiya ko eh suna nan lafiya wasu suna rashin lafiya ga sunan dai to in dai mutumin da ya baro gida ya fita inda ba gidansa ba ya je wayansu akan tituna wayansu suna makarantu ga wahala ai ba wani daɗi kawai da muna nan dai to Allah ya sauke akwai mata tare da ku da zamu iya magana da su a yanzu matan babu suna gida ne to akwai wani ƙarin wani mutum nan tare da ku da zai iya magana eh akwai gashi to a bani shi assalamu alaikum alaikum salami sunanka ne kai sunana yakubu to malam yakubu kaji eh, kai me ra'ayinka game da wannan al'amura da muke magana don halin da kuke ciki da kuma magana sulhunin da ake cewa za a yi eh to muka muna ganin sulhun da ake son ai kawai ana so a cuce mu ne kamar ya saboda in ba cutar make su ai ba ai da kamata a ce an zo an kwashe maka dukiya an mai da kai talaka baka da komai babu hanyar da zaka samu komai kuma ba ce ya suru da kai kuma ga mutumin da kake ganin nan yafi karfin ka ta ina ta makami kai baka da abin da zaka iya kwaransa da shi a suru albarku yana bude shi in aka yi haka din an maka adalci kuna da labarin halin da ake ciki a can gamburun gala muna da labari mutum da muna bakin boda ne muna gani abin da yake shiga yake fita me ke shiga yana fita ba mai sama shiga ba me kuke ji suke zirga zirga cikin gari kawai su suna zirga zirga cikin gari suna hargabiya ma'aikatan kamar sun taimake mu saboda sun hana su su zo su kashe mu amma su har gobe suna rafi su kashe mu don haka yanzu nan da kuke kuna tare da sojojin kamaru tare da ku suna tsare ku suna tare da sojojin kamaru lafiya kala suna tsare mu dai matsalar mu ba mu da abinci kuma ba mu da abincin kwanciya kuma ba mu da sutura ba mu da lafiya saboda karancin lafiya ya dami rayuwar mu da mu da iyalanmu da iyayenmu to Allah ya sauke amma gwamnatin Najeriya kan taimaka mana da komai ba to wannan gungun wasu 'yan najeriya ne da suka yi gudun hijira daga gamburin gala da ke can bangaren najeriya zuwa kan iyakar najeriya din da kamaru a saboda halin rashin tsaro da kwanciyar hankali da babu a can inda suke zaune a daɗin jama'ar arewa jama'ar arewa